gwamnan jihar borno honar bukashi shatima ya ce ya kamata kwamitin sasantawa da jin ba'asi da shugaban kasa ya kafa da su ɗauki mataki a kan tsohon kanal ɗin nan wato tony inyam ɗaya daga cikin mambobin kwamitin da gwamnan ya bayyana shi a matsayin ɗan juyin mulki gwamnan ya dai bayyana haka ne yayin da yake karɓar mambobin kwamitin ƙarƙashin jagorancin sanata femi okoromo a fadar gwamnatin jihar ya ce duk da cewa jam'iyya ta all progressive congress sun bayyana matsayinsu kan wannan taro don haka ba zan yi magana saɓanin tasu ba amma zan iya magana a matsayina mutanen ɗan Najeriya kuma shugaban mutanen jihar Borno da Allah ya zaɓo. Well, some people are castigating that retired colonel, that copies, that misbehave when my elder brother comrade adams ali oshomole was making a presentation ya wasu suna kushewa wancan tsohon kanal ɗin sojan ɗan juyin mulki da ya rashin da'a a lokacin da ɗan uwana comrade adam ashomole ke bayyana matsayinsa lokacin da kwamitin suka ci birnin benin i might sound sarcastic ya shugaba zaka ji ni wani iri amma ina ganin ya kamata wannan kwamitin su sawa wannan ɗan juyin mulkin takunkumi wanda tun da farko ma bai yarda da abin da ake cewa najeriya ba gwamnan ya yaba wa kwamitin kan yadda suka tsaye tsaye da shi da ci gaba da zamowa memba cikin wannan kwamitin. Unfortunately, most of these careless talkers often have at the back of their hearts the motive of bringing one part of the country into disrepute. ya ce akwai wasu da ke maganganu da basu dace ba abin takaici ma idan aka buɗe rabin zuciyarsu aniyarsu shine don su tarwatsa kasar nan kuma arewa ce suke hari so i say to myself who is afraid of a divided nigeria and who is not afraid Obedi Bade Nigeria. Kullum dai ina tambayar kai na cewa washin wake tsoron raba Najeriya ne, mun wake tsoron kin raba ta. Mafi yawan ba mu san kasar da yanayin ta ba. How can we put in place a government that will ensure equity, justice and fair play? ya ce abu mafi mahimmanci kawai shine ta ya za mu samu gwamnatin da dinga tabbatar da daidaito da adalci da kyautatawa kowa da kowa. Our brothers who are agitating for a Niger Delta Republic should know that very soon oil will become what coal is to Newcastle, believe me. Ya ce ‘yan wana da suke neman kasar yankin Niger Delta su sani cewa nan ba da jimawa ba mai na iya zama wa tamkar wani gawayi ne a kasar Newcastle. Ku yarda da abin da nake cewa. An dai gudanar da taron ne a sakatariyar Musa Usman da ke garin Maiduguri da ya samu halartar ɗaiɗaikun mutane da wasu daga cikin suka bayyana jawabansu. Sunana barista Ibrahim Shehu Birma ni na zauna a madadin 'yan Concern citizens din Borno State da muka yi zama muka yi taro a Abuja. Daya akwai maganan security akwai maganan devolution of power akwai maganan type of government akwai maganan electoral system akwai maganan kuma governance mu ko muna so mu ga an ta jama'a sunana dr bulawa mali gubiyo ni ne sakatare kuma ni ne mai jawabi a madadin dattawan borno duk abubuwan da ake ana ana ta kawai ana kashe kuɗi mutane a banza ne yanzu wannan kuɗin da za a kashe akan wannan wannan taron ai da ya kamata ma ba talakawa wannan fitina ya kwanta da su amma ba za a bayar ba za a zo a yi taro a tambayi mu me kuke so to ga abin da muke so muna so a kawo mana ruwan lake chat ba kawo ba muna so a farfaro wani da lake chat da basin development authority ba yi ba muna so a yi yake da hamada ba yi ba an dai ta asashen cewa wannan taron na iya wargaza wannan kasa ko kuma kawo rarrabuwan kawuna a kasar to koya wannan kwamiti ta karbi irin waɗannan kasidu tambayar kenan da na yi wa sakataren kwamitin dr akilu indabawa duk inda muka je ba mu samu noje guda ɗaya da aka ce wani ya zo ya ce mu muna ra'ayin arewa najeriya yawa ko guda ɗaya har yanzu mun samu ba sai dai ƙorafa ƙorafa kawai dakilu inda bawa kenan sakataren kwamitin sasantawa da karban basi da shugaban ƙasa ya kafa da kuma halin yanzu suke zaga wasu jihohi an dai karɓi basi talatin da uku ne daga jihohin Borno da Yobe Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Najeriya Baggyara ya sani, lamarin mu na duniya, babbata ya sani, ka gani haka mamman ya sani, dubula. Kanna dai.